daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديه أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله رسول Radio Hausa VOH aka lalbo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda a cikin sa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum akwai mu kuma dauke da shirin nan na tsaftar muhalli sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen muna wannan safiyar waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke fatan an wayi gare lafiya. Jerin shirin da muke dauke da a wannan safiyar za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan su. taron najeriya gwamnan jihar borno ya nuna rashin gamsuwarsa dangane da yadda yanayin tsaro ke tafiya a jihar babban sakataren majalisar tsaron kasa a iran ya ce babu makawa iran din za ta dauki fansa akan kisan kasim suleimani kasar maroko kuwa sarkin kasar ya jinjina wa prime minister isra'ila benjamin netanyahu a kan karfafa alaka tsakanin su yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da gwamnan jihar borno a taron najeriya babagana zulum ya bayyana wetar garkuwa da jama'ar da ake samu akan babbar hanyar maiduguri zuwa da maturu da cewa gazawa ce ta sojoji wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu wajen kare rayuka da dukiyar al'umma gwamna zulum ya yi wannan furici ne a lokacin da ya ziyarci wuraren da wasu mahara suka yi awon gaba da matafiyar biyar a kan hanyar maiduguri zuwa da maturu hanya ɗaya wadda ta rage zuwa jihar borno da yake ganawa da manema labarai a wurin gwamnan zulum ya bayyana matukar ɓacin ransa dangane da faruwar wani al'amari dukwa da cewa an jibge jami'an tsaro a kan wannan babbar hanya ya ce amma zahiri sojoji sun gaza wajen kare rayukan jama'a da kuma dukiyansu ya ce gaskiya wannan babban abin bakin ciki ne dangane da yadda ake ci gaba da awon gaba da matafiya tare da kashe wasu akan wannan hanya ta maiduguri har zuwa kano musamman ma a tsakanin maiduguri da damaturu bayan sace ɗaliban sakandare na kankara a jihar katsina duk kuma aka sace wasu matafiya 35 a kan hanyar turu zuwa maiduguri wanda ake sa ran 'yan ta'addan kungiyar boko haram ne suke da hannu wajen sace mutanen wanda kuma har yanzu babu wani bayani akan makomarsu babban sakatar majalisar tsaron ƙasa a iran ya bayyana cewa babu makawa iran za ta ɗauki fansa akan kisan kasum suleimani babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar ta iran admiral ali shamkhani ya bayyana hakan ne a jiya a lokacin da yake ganawa da babban mai bayar da shawara ga shugaban ƙasar afghanistan akan harkokin tsaro hamdallah muhib a birnin tehran ya ci gaba da cewa matakin ɗaukar fansa da iran ɗin za ta ɗauka zai shafi waɗanda suka bayar da umarnin yin kisan da kuma waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da kisan dangane da alaƙa tsakanin ƙasashen iran da afghanistan kuwa admiral ali shamkhani ya bayyana cewa alaka ce ta tarihi da addini da kuma al'adu da kuma makwabtaka wadda kuma alaƙa ce tabbatatta da babu abin da zai iya girgiza ta ya kara da cewa har kullum burin iran ɗaya shine ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar afghanistan da kuma samun haɗin kai da fahimtar juna da sulhu tsakanin dukkanin ɓangarori na al'ummar ƙasar a nasa ɓangaren babban mai ba da shawara ga shugaban ƙasar afghanistan akan harkokin tsaro hamdallah muhib ya bayyana cewa a kowane lokaci za su ci gaba da kasancewa tare da kasar ta iran da kuma karbar shawarwarinta kamar da kuma ya ce za su ci gaba da kara ƙarfafa alaƙa ta bunƙasa harkoki na kasuwanci da tattalin arziki a tsakanin su da kasar ta iran sarkin kasar morocco muhammadu na shida ya jinjina wa firaministan gwamnatin isra'ila benjamin netanyahu akan abin da ya kira ci gaban da aka samu wajen karfafa alaka a tsakanin su sarkin na morocco ya bayyana hakan ne a daren jiya a lokacin da yake ganawa da wata tawagar haɗin gwiwa ta amurka da isra'ila wadda ta isa ƙasar morocco a jiya a ƙarƙashin jagorancin jared kushner babban mai bawa trump shawara da kuma shugaban majalisar tsaro ta isra'ila mayor ben shabat a yayin ganawar sarkin na Morocco ya bayyana cewa karfafa alaka a tsakanin gwamnatin Morocco da kuma isra'ila yana da matukar muhimmanci kuma yana jinjina wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu akan haka a nasa bangaren shugaban majalisar tsaro ta isra'ila mayor bin shabat ya bayyana cewa alakar su da kasar morocco tana da gagarumin muhimmanci ga isra'ila ya kuma mika sakon gayyata zuwa isra'ila da benjamin netanyahu ya aiki wa sarkin na morocco a yan ziyara dai an rataba hannu akan yarjejeniyoyi daban-daban tsakanin gwamnatin morocco da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila da hakan ya hada da janye visa a tsakanin jami'an diplomasiya na bangarorin biyu da kuma ma'aikata da masu saka hannayen jari kamar da kuma suka sanya hannu akan yarjejeniyar fara zirga-zirgar jiragen sama a tsakanin su da jama'a masu harika da sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar saudiya ta sanar da dakatar da dukkanin harkokin shige da fice a kasar sakamakon bullar sabuwar cutar corona gwamnatin kasar saudiya dai ta sanar da cewa dakatar da dukkanin harkokin shige da fice a kasar zai shafi dukkanin harkoki na zirga-zirgar jiragen sama waɗanda suke shiga kasar daga kasashen ƙetare kamar da kuma jiragen kasar masu tafiya zuwa kasashen ƙetare za su dakatar da dukkanin zirga-zirgar su hakanan kuma mahukuntan na masarautar saudiya sun ce wannan doka za ta shafi bangaren harkoki na jiragen ruwa da kuma iyakoki na ƙasa domin tabbatar da cewa babu shige da fice ta waɗannan hanyoyi sai dai dangane da jirage na ƙasashen ƙetare da suke cikin ƙasar ta saudiya har zuwa lokacin sanar da wannan doka za su iya ficewa zuwa ƙasashensu a duk lokacin da suke bukata saudiya ta ɗauki wannan matakin ne banda sabuwar cutar corona ta bulla a kasar birtaniya wadda take kara tsananta tare da fargabar cewa za ta iya bazuwa zuwa sauran kasashe na duniya musulmi da dama a duniya sun shiga cikin halin rudu akan halascin allurar rigakafin cutar corona bisa zargin cewa an yi amfani da wani bangare na alade a cikin allurar tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa tun bayan da wasu bayanai suka bayyana akan cewa an yi amfani da wani bangare na alade wajen hada daga kafin cutar corona musulmi da dama a duniya dai sun shiga cikin rudu dangane da halascin wannan allura wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kamfanonin magunguna na wasu kasashe waɗanda suka hada da na amurka da kuma rasha gami da china da jamus suka sanar da samun rigakafin cutar ta corona kuma tuni aka fara yi wa mutane wannan rigakafi to sai dai bayan samun bayani akan cewa akwai wani abi wanda aka dauka daga cikin jikin alade wanda aka haɗa rigakafin da shi hakan ya tayar da hankulan musulmi a duniya akan halascin allurar dr salman ogar wani likita ne musulmi dan ƙasar burtaniya wanda ya bayyana cewa a kauyuwar sanadaran alade da ake sakawa a cikin allurai na rigakafi su karu a nan gaba kasantar wasu masana suna cewa hakan zai sanya rigakafi ta jima tana bayar da kariya a cikin jikin dan adam wani malamin ilimin likitanci a jami'ar sydney ta kasar austria mai suna harun rashid ya bayyana cewa bisa la'akari da matsala da illar corona wadda za ta iya haifarwa a cikin jikin dan adam wadda kuma take ci gaba da yin illa a duniya wasu malamai na musulmi sun halasta yin amfani da rigakafin cutar ta allurar corona ta jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. Wadda fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a kwanakin bayani dai wakilai na musamman da suke tabbatar da zaben Amurka suka tabbatar da mr joe biden ɗan takarar jam'iyyar democrats ta amurka ɗin a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙasar a watan nuwamban da ya gabata wanda hakan ke nufin kenan shugaba trump ya sha kaye a zaben duk kuwa da ikirarin magudin da yake yi cewa an yi masa to daga cikin batutuwa da yanzu ya rage wa shugaban amurka mai jiran gadon shine ɗaukan darasi daga irin kurakuran da donald trump din ya tafka musamman fagen alakar sa ta ƙasa da ƙasa don ya gyara shirin namu na yanzu zai dubi ne kan irin darussan da ya kamata gwamnatin biden ɗin ta ɗauka daga siyasar wauta ta trump ɗin kan iran da kuma kashin da gwamnatin ta sha a wannan fage da haka sai a biyo musannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka faɗi a baya cewa bayan da wakilai na musamman masu tabbatar da zaɓe a Amurka suka sanar da cewa Joe Biden ɗan takarar jam'iyyar Democrat ne ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a Amurkan a watan Nuwamban da ya gabata. Wanda hakan a hukumance yana nufin shugaban Amurka na yanzu Donald Trump ya sha kaye kenan a wannan zaɓe da aka gudanar. Tutun daga wani lokacin da dukkanin idanuwa sun koma kan sabon shugaban amurka ne da kuma irin yadda zai gudanar da nasa mulkin musamman ma darasin da ya kamata ya dauka cikin siyasar trump din wanda ya gudanar wanda kuma da dama suke bayyana ta da cewa siyasa ce ta hauka da rashin mafaɗi wacce kuma ta janyo wa amurkan bakin jini a idan al'ummomin duniya da ma kuma gwamnatoci daban-daban sannan kuma ta maishe ta saniyar ware akwai dalilai da yawa na irin wannan kayan da shugaba trump ɗin ya sha a yayin wannan zaben daga cikin waɗannan dalilai kuwa akwai irin kaye da rashin nasarar da ya fuskanta cikin siyasarsa ta waje wanda hakan kuma ya yi tasiri cikin rayuwa ta cikin gida ta al'ummar amurkan don kuwa ko ba komai a halin yanzu amurka dai ta zama kusan saniyar ware a bangarori daban-daban na duniya cikin kuma batutuwa daban-daban maimakon yadda a baya ta kasance tana da riko da kuma girma na shugabanci da kuma jagorantar duniya wanda take ganin haka sannan kuma kasashe da dama suna ganin ta a matsayin shugaba kana kuma jagora ta duniya to ko shaka babu ɗaya daga cikin muhimman dalilan irin shan kashin da amurkan ta yi a fagen siyasar ta ta waje da kuma fuskantar gagarin rashin nasara shine matsaya da kuma shawara ta hauka da rashin mafaɗi da trump ɗin ya ɗauka na yin gabansa gaɗi wajen ficewa daga yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekara ta dubu biyu da kuma ci gaba da sanya wa kasar ta iran takunkumi ɗaya bayan ɗaya hata ga bangarori na jin kai waɗanda suke da alaƙa da rayuwar yau da kullum ta al'ummar ƙasar da suka hada da bangarori na abinci da magunguna don kuwa tunanin sa hakan zai sanya mahukuntan iran ɗin da kuma tilasta musu neman sake zama teburin tattaunawa da amurkan don cin wata sabon yarjejeniyar ta nukiliya amma ina ya sha kaye sosai a wannan fage don kuwa bai cimma wannan manufa tasa ba ta sanya iran din sake zama da amurkan kamar yadda kuma ya gaza wajen kashe gwiwan al'ummar kasar ta iran da kuma tilasta musu mika wuya ga bakar siyasar girman kai ta amurkan shi kansa wannan babbar gazawa ce da kuma shan kashi a fili da gwamnatin ta trump ta fuskanta kuma take ci gaba da fuskanta a halin yanzu har zuwa lokacin da zai bar mulki da kuma barin fadin white house a ranar 20 ga watan janairu na shekara mai kamawa ta 2021 tsayin dakan da al'ummar iran suka yi wajen tunkarar wannan matsin lamba maras tamka ta amurka ya sanya hatta kawayen amurka na daga cikin kasashen turai sun janye kansu daga shiga cikin wannan bakar siyasa ta trump din da kuma kokarin nesantar da kansu daga hakan gwargwadon yadda za su iya hakan ya sanya amurkan ta zamanto tamkar wata saniyar ware doko da ikirari da kuma tinkaho da karfi da take yi a duniya da kuma bayyana kanta a matsayin gagarabadau kana kuma jagorar al'ummomin duniya Ku shaka babu Amurka ta fuskanci mafi girman shan kashi na diplomasiya cikin tarihinta na baya-bayan nan musamman da bayan da dukkanin mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suka ki amincewa da buƙatar Amurkan da ta gabatar musu a kwamitin tsaron ta sanya wa Iran takunkumi inda suka mayar da ita saniyar ware. duk da cewa kwamitin tsaron ya kumshi kawayen amurka na shekara da shekaru ne irin su faransa burtaniya da kuma jamus amma duk sun juya mata baya ƙasa guda ce kawai da ta kasance tare da ita ita ce kasar dominican duk da cewa ba sau ɗaya aka gabatar da shi kansa wannan ƙuduri ba amma duk a lokacin da gudanar gabatar da shi ɗin su waɗannan ƙasashe din sun ki amincewa da shi. fili yake cewa siyasar trump kan iran wata siyasa ce da ya rika sakamakon kwadaitarwa da matsin lamba daga wajen bindimin natin yahu firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma muhammad bin salman yarima mai jiran gado na saudiya waɗanda suke son ganin duniya ta mai da iran saniyar ware cikin dukkanin lamuransu waɗannan mutane biyu dai sun amana da wasu hanyoyi ne wajen sanya trump ɗin ɗaukar wannan matsaya da suka hada da kungiyoyin sahayuniyawa masu faɗi aji da suke isra'ila da kuma amurkan wannan a bangaren shi na tinyahu kenan sannan shi kuma bin salman ya yi amfani ne da irin dukiyar da ƙasar saudiya take da ita wajen janyo hankalin trump ɗin wanda babban ɗan kasuwa ne wanda ya kamata a ce a yadda suka bukata ya amince wajen amincewa da bukatarsa wato ya buɗe masa baitulmalin saudiya kan cewa ya ɗiba abin da duk abin da yake son ɗiba matuƙar dai zai biya masa wannan bukata tasa ta takura wa iran da kuma kare tattalin arzikinta da kuma dunkufar da ita ƙasa warwas haka amurka ta fice da gajeniyar ta nukiliya wace iran din ta cimma da wasu kasashe guda shida a shekara ta 2015 ciki kuwa har da amurkan da amurkan ta fita a shekara ta 2018 sun kaɗan bayan shi trump din ya kama mulki da burin cewa bayan wani lokaci sakamakon matsin lambar da iran din za ta fuskanta za ta miƙa wuya ga amurka da neman ta zo a zo tattauna da ita a teburin tattaunawa amma ina lamarin da trump ɗin bai gani ba kuma ba ta taɓa gani ba a cewar jami'an na iran wasu masu fashin bakin magana suna ganin jahilcin da tom yake da shi dangane da irin karfin da al'ummar iran suke da shi a fagen karfi na al'adwato na adama kwarewa dogoro da kai tsayin daka na siyasa da zamantakewa bugu da ƙari kan ƙarfi da ƙwarewa ta soji da sauransu na daga cikin abubuwan da suka sanya shi yarda da wannan bukata da kuma ɗaukan wannan mataki kan iran da al'ummarta kuma za a iya ganin hakan a fili cikin irin maganganu da ya dinga faɗi masu ban dariya kamar abin da ya faɗi na cewa yana nan yana jiran jami'an iran da su bugo masa waya don neman ya amince da tattaunawa don cimma sabuwar janiya ko kuma ma cikin wasu sharɗa marasa mafaɗi da sakataren harkokin wajen amurka din mike pompeo ya ce ya kafa wa iran da wajibi ne ta cika su to halin yanzu dai a hukumance an sanar da joe biden din a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe na amurka da aka gudanar to wajibi ne mr biden din ya ɗau darasi cikin siyasar amurka kan iran don kada ya sake fadawa cikin irin wannan tarko da trump din ya fada ciki daga cikin irin abubuwan da ya kamata a ce ya yi da kuma yin kiyamun laili ga gwamnatin tasa hada dawowa cikin wani jeniya ta nukiliya da kuma ɗage dukkanin takunkumin da gwamnatin trump ɗin ta kakaba wa iran hakanan kuma bai kamata ya zamanto ƙarƙashin tasirin netanyahu da kuma bin salman ba waɗanda a halin yanzu suke ta kansu a sakamakon halin tsaka mai wuya da suka shiga ciki ko shaka babu matukar dai sabon shugaban amurkan yana son ya tsamo ƙasarsa daga irin wannan yanayi na zama saniyar ware a fagen diflomasiya da ta shiga a bangarori daban-daban na duniya to wajibi ne ya ɗau darasi daga abin da ya faru a baya in ko ba haka ba to kuwa da wuya lamura su sauya zani a ƙasar amurkan masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi kuma dai anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za mu taɓo wani batun na daban da kuma yin ƙarin haske da sharhi a kansa to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka na shirin yakan kama ni Muhammad Awal Bauchi da na shirya na kuma gabatar muku da shi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin duniyar mu a yau kenan tare da Muhammad Awal Bauchi. To yanzu kuma za mu je ga shirin mana tafe shirin muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum VOH Tehran kuna magana da Mustapha Rabiu da magaran Nijar. Al'umman Nijar 'yan uwana musulmi wannan zaɓe da zai zo shi na shugaban kasa da na yan majalisu allah sa a yi shi lafiya a kare shi cikin lafiya kuma talakawa yan uwa na musulmi ku diba wanda zai muku adalci ba wanda zai ɗau kuɗi ya baku ba don ni a ƙauye na tumniya da aka yi zabe akwai yan farti din da su san kansu sun san kansu sai su je suna raba wa talaka kuɗi wanda ya yi sati bi kama dala ɗari ba ka bashi dala hamsin ba dole ya karɓa ba ku ji tsoron Allah yan siyasa mu na ƙasa-ƙasa daga Mustapha Rabilu da magaram Nijar. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci biyar kamar kullum kuna tare da da yan su zambo. Hakika na shigo wannan shiri ne domin mai tur da Allah wadai da sace mutane da yan sace-sace suka yi a yankin Damatu zuwa birnin Maiduguri. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya bayyana su kuma Allah ya tona asirin waɗanda suka sace su. Allah ya kawo mana ƙarshen yan ta'adda a fadin arewacin najeriya da ma duniya baki da yan ta'adda sun addabi rayuwar al'ummar najeriya sun rubuta sun dame sun hana su rawa gaban hantsi baka isa ka tafi nan da jiha ba nan da jiha ce ka je jiha jihar baka isa ka tafi kana fargaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dandalin muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar da kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to yau ina so in yi so lokaci dangance da ganin yadda zaɓe ke malmatsawa a nan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. To gaskiya muna so 'yan ƙasa mu ta Nijar talakawa da 'yan siyasa da Allah a hudda kai kumya. Mutane su ajiye hankalin su zaɓe ba rigima bane kuma zaɓe bai nunawa cewa wani ba na wani wani na wani duk 'yan ƙasar mu ta Nijar 'yan ƙasa ne al'umma ɗaya. Kenan kuwa bai kamata ba a ce siyasa ta zo ta raba kawunan mu saboda wasu 'yan kalilan kuɗi ko ni sabili ko wani atamfa dan siyasa an dai na tsakanin da Allah ne ba zai yi wa a ce ya zo kamfani ya rika lalata wasu zage-zage da wani cin mutunci wannan ba shi ba zai sa a so dan siyasa na gode mu da musulunci mai magana isu wadatte da magaram da kira ku daga nan birnin yamai na jamfure niger kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger e eh, matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na yin rajistar layuka don wannan mataki ya taimaka a shawo kan matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane mataki ne mai kyau sai dai ni ina da yana da wani fargaba akan wannan kowa ya san a kasashen mu idan aka fito da wani sabon tsari musamman ma wanda ya shafi ma'aikatan gwamnati wa'ansu ma'aikata suna amfani da wannan dama su sa ta kansu kamar misali yanzu wa'anda ke kula da harkar rajista za su iya amfani da wannan dama su rika amsa wasu 'yan kuɗaɗe hannun mutane ganin cewa abu ne gwamnati ta bada umarni kowa je ya rajista a tantance to ya kamata dai kuma gwamnati ta sa ido sosai kai ya zama bara gurbi daga cikin ma'aikata masu kula da wannan harkar rajista da gyara layuka su rika amsa kuɗin da ba su dace ba wajen talaka tsaka sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi radio tehran jamhuriyar musulunci radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Elias Crazy ne na a yanzu ci da ke agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in ƙara kira ga 'yan siyasar mu na nijar baki ɗaya musamman shugabannin mu wanda a daidai wanga lokaci su ne suke kan mulki musa kan cewa ya kamata gaskiya su sani da cewa dukkan wani abu da ya faru a cikin wannan zaɓe eh, aka gudanar gudanar da zaɓe tsabtatacce da sauransu cikin zaman lafiya daga su ne al'amuran za su tashi kuma in aka samu tashe-tashen hankula dai wanda ba mu fatan su daga su ne kenan ina jan hankalin shugabanninmu eh, su yi kokari su rika jan hankali ga mabiyansu yau duk fartin kada kake ra'ayi eh, ra'ayi ne ba hauka ba ne ba dukkan wanda suka fito takara duka 'ya'yan nijar ne kowa ya ra'ayin wanda yake so assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim st Kusba Zari City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Yau ina so na bayyana ra'ayina ne game da irin dambarwan da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya musamman a harkar tsaro da ya addabi mu arewacin ƙasar mu Najeriya. Yanda hukumomi da gwamnatin ƙasar mu suke kawar da kan al'umma musamman talakawa a ƙasar. Yau za ka ji cewa an kawo wani sabon fitina da zaran an ɗan kwana biyu kuma talakawa suka fara cece kuce a kai sai ga an kawar da hankalinsu an ƙara ƙirƙiro wani abu to muna kira da mahukunta da gwamnatin ƙasarmu su sani cewa allah ne ya ba su aron wannan mulki kuma wata rana za su amsa tambayoyi ranar gobe kiyama ƙarshe muna addan allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim azdi kuskwa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ni ne na Hassan Talbo George Patesco. Ina so na yi amfani da wannan dama na jaddadawa 'yan majalisun Najeriya dukka da cewa maganganun da suka yi na cewa dakatar da tallafawa shirin Buhari na special programs da zai yi na daukan mutane aiki na wata uku da tallafa musu don su fito daga kangin talauci da suka sa a gaba. A yunkurin su na dakatar da wannan abubuwa din gaskiya mutanen Najeriya al'ummar Najeriya mu mu ba ma goyon bayan haka muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya ci gaba da kokarin kokarinsa na tallafawa al'ummar kasa dama da haka mutanen kasa suka zaɓe shi ku huta lafiya daga asan talba george fatus arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh gidan rediyon hirin jamhuriyar jamhuriyar musulunci ina maka fatan alkai suna muhammad sani dan jirar jihar da magaram mazaunin kasar barjan Ta abin da nake tsokaci akan ne tun yanzu al'umma yan kasa ta yan nijar kun ga dai yadda zaben kan hukumomi ya kasance da magudi da wasu abubuwa to kun tun yanzu ma abin da yake nuna ya ce wannan zaɓe da aka yi na kanan hukumomi an zo an yi magudi haka mai zuwa ma wannan da za a yi na yan takarar shugabancin kasa haka zai kasance da malam bahaushe iyawa karin magana tsakanin yake cewa juma'a da za ta yi kirki tun daga laraba ake gane ta ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum Radio PH Hausa Radio Iran Radio mai albarka kuna tare da bukar da birnin Agadis Jamhuriyar Nijar. Gaskiya wannan damarwa ta siyasa tun da Nijar ta fara siyasa ba a taba damarwa nan ta siyasa ga ba. Ya kamata shugaban kasa Muhammad Isu ya sa bakin shi cikin wannan damarwar siyasa. Ga wanga zaɓe ya kamata ya tsaya a tantance. Ya kamata wanga zaɓe a yi shi lahiya a ƙare lafiya. Na gode biyu Charles. To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH a cikin shirin sa na safe. Hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. don zuga shirin na tsaftar muhalli tare da fatima mahmud tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran daga tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun na trypanosomiasis wanda aka fi sani da sleeping sickness wato cutar na, na yawan bacci ita dai wannan cutar kwayar cutar trypanosoma brucei ne ke jawa wanda ta rabu kashi biyu akwai tb gambiyanse da kuma wanda ake samu kenan a yammaci da afirka ta tsakiya sai na biyun kuma shine tb rodensiense da ake samu a gabashin afirka a yankin latin america suma suna da nasu da ake kira a american trypanosomiasis ko chagas disease ita dai sleeping sickness din nan ana samun ta ne ta hanyar cizo daga kudar da ake kira Fly da ake samu a karkara yawanci dai ta fi shafan manoma masu kamun kifi masu kiwon dabbobi da masu farauta kenan da suke shiga cikin dazuzzuka sun fi kowanne a al'umma a haɗarin kamuwa da wannan cutar ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa a 'yan shekarun nan an samu ragowar masu ɗauke da cutar daga mutum dubu goma a shekarar dubu da a 2009 zuwa mutum 2000 a shekarar 2017 zuwa 2018 ita dai yaɗuwar cutar ta danganta ne daga ƙasa zuwa ƙasa haka kuma za mu ga cewa akwai bambanci da ake samu a yankunan da ke ƙasa guda ɗaya alal misali a a shekaru goma da suka wuce ƙasar congo kenan ta fi kowane ƙasa yawan masu cutar kasashe irin su burkina faso ghana da Najeriya sun nuna cewa masu cutar ba su da yawa sosai yawanci wanda suke samun cutar an samu sun ragu sosai sosai a shekarar dubu biyu da ɗaya. ne mm, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wani gangami da zai bibi wannan cutar domin ganin an kawo karshen ta zuwa shekara biyu da talatin. ana iya warkewa daga wannan cutar idan an yi magani amma kuma yana jawo rasa rai idan an ƙyale mara lafiya mutane dabbobi su ne ma'ajin wannan cutar wato su suke taimakawa wajen yaduwar ta dabbobi irin su sa akuyoyi aladu da sauransu suna taimakawa wurin yaɗa wannan cutar a al'umma ita kuma kudar nan da na faɗa a baya ta fly din ta ita take yada wannan cutar kenan wadda za ta cizo mutum kuma ta sa mai cutar kuma ta taimaka wurin yada ta ana samun ita wannan kudan a ciyayi ko wurare masu bishiyoyi da yawa kuma tana cizon mutum haka da rana ne ba wai da daddare ba akwai hanyoyi da yawa kuma da ake iya samun cutar misali ta hanyar ƙarin jini da shi na wasu halittu a jiki ko kuma mai ciki ta sa wa jaririnta da dai sauran hanyoyi yanayin cutar ita tb gambiyansi wanda ake samu a yammaci da afirka ta tsakiya ta bambanta da ita tb rodensiyansi kenan da ake samu a gabashin afirka kenan ita dai wannan bayan sai sai din ta ji mutum bayan takan ɗauki makonni ko watanni kafin mutum ya nuna alamun rashin lafiya akwai alamu da mutum ke iya nuna irin su um, ciwon kai mai tsanani rashin karfin jiki zazzabi kuraje har gitsewan bacci wato sai mara lafiya ya yi ta bacci da rana amma da dare kuma sai ya kasa bacci rashin isasshen jini a jiki rama da dai sauransu masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli ke zuwa muku na daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali kan cutar nan ta sleeping sickness wanda ake cewa trypanosomiasis ko kuma a ce mata cutar bacci akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya amfani da shi wurin kare kansa saboda babu wani rigakafi ko wani takamaiman magani na kariya daga cutar shi yasa hanyoyin kare kansa ke da matukar muhimmanci da farko dai za a iya tsaftace gonaki da ciyayin da suke kusa da gidaje a ringa amfani da maganin kashe kwari don kashe su wa'annan kudajen kenan da suke yawo da wannan cutar duba cikin abubuwan hawa kafin a shige su musamman idan ajiye su kusa da bishiyoyi ana iya hana yaduwar cutar ta saurin gano masu dauke da cutar da yi musu magani na gaggawa kuma ana iya bincikar gano dabbobi da suke dauke da cutar suke yawo da ita. yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ne fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah haɗa mu a wani sabon shirin wassalamu alaikum Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe shirin Afirka a yau wanda ke yin dubi kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan yadda harkokin tsaro suke ci gaba da lalacewa a yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma hanyoyin da ya kamata a fuskance su da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai kasance. sace ɗaliban makarantar kwana ta sakandare da ke kankara a jihar katsina fiye da 300 daga cikinsu a ranar 11 ga watan disamba nan da ake ciki da kuma ƙoƙarin yin garkuwa da wasu ɗaliban islamiyyar rahim su 80 da ke faskare duk dai a jihar ta katsina kwanaki biyu kaɗai bayan sakin na farko sun sake tabbatar da da harkokin tsaro suka taɓarɓare a wannan yanki na arewa maso yammacin ƙasar dama dai makonni kaɗan gabanin wannan lokacin an kashe wasu manoma fiye da saba'in a garin zabarmari da ke jihar borno ta mummunar hanya inda aka gutsare musu kauka masu bin diddigin abin da yake faruwa a najeriya ta fuskar tsaro sun yi ta ƙoƙarin bijiro da hanyoyi daban-daban a kan abin da yake faruwa a wannan ƙasa wasu na ganin cewa sojojin ƙasar suna matuƙa ƙoƙarinsu domin dakile masu tayar da ƙar baya arewa maso gabashin ƙasar da kuma arewa maso yamma amma suna samun koma baya ne saboda bambancin salon yaƙi sojoji sukan yi yaƙi ne dai da aka saba da shi yayin da masu ɗauke da makamai musamman arewa maso gabashin ƙasar suna yaƙi ne irin na sunkuru shi kuwa mai yaƙin sunkuru ba shi da tabbatattun ƙa'idoji ko dokoki tsayayyu na yaƙi da abokin gabarsa zai iya hasashen abin da zai yi irin wannan abokin gabar kan yi kwantan bauna a kan hanyar sojoji sannan kuma ya shammace su wajen kai hari yakan kuma iya kai farmaki a kan sansanin soja a lokacin da sojojin suka saki jiki ya kashe na kashewa sannan ya gudu domin yana tafiya ne da ƙananan makamai da sauran kayan yaƙi da za su iya bashi damar janyewa daga filin daga cikin sauƙi bugu da ƙari waɗannan masu ɗauke da makaman a arewa maso gabashin najeriya suna da aƙidar addini da ta zamar musu tamka allura mai ba su wani ƙarfi na musamman da kan ingiza su su fuskanci mutuwa cikin murmushi sukan yi jigida da abubuwa masu fashewa sannan su ta sama duk waɗanda suke kallo a matsayin abokan gaba su kuma iya haifar da asara mai yawa a cikinsu a cikin ƙanƙanin lokaci wannan kaɗan ne daga cikin bambancin da ke tsakanin salon yaƙi na soja da kuma mai yaƙin sunkuro kuma a wani lokaci a baya sojojin najeriya sun taɓa furci da kansu cewa ba su fahimci salon yaƙin da masu yaƙin sunkuru suke yi ba abin da yake tabbatar da cewa sun yi furci da cewa lallai yakin sunkuru wani abu ne da ke ba soya sai dai kuma wasu manazarta a fagen tsaron ba su wa sojojin ƙasar ta najeriya uzuri ko kaɗan a kan rashin murƙushe matsalar tsaro a arewa maso gabashin ƙasar domin ai ba kan najeriya farau ba a ƙasashe da dama a duniya an samu ɓallar ƙungiyoyi 'yan ta'adda masu yaƙin sunkuru amma kuma an yi nasara an murƙushe su bari mu ɗauki ƙasar sri lanka wacce ta ɗauki shekaru 25 tana yaƙi da ƙungiyar tamil tigers masu yaƙin sunkuru a wata ƙasida da mujallar diplomat ta buga a ranar Tara ga watan afrilu na shekara ta 2015 ta yi gajeren bayani akan yadda gwamnatin ƙasar ta sri lanka ta rika canza matsayi akan yadda za ta fuskanci wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda a tashin farko shi yaƙi mataki ne na siyasa kafin ya zama na soja wato shugabannin siyasa ne ba na soja ba suke yanke shawarar yadda yaƙin zai kasance da kuma manufarsa gwamnatocin farko a sri lanka manufarsu ta yaƙar tamil tigers shine su tilasta wannan ƙungiyar su zauna kan teburin tattaunawa da ita wannan ya baiwa kungiyar ta 'yan ta'adda karfin gwiwar jin cewa lallai suna da karfin gaske don haka suka ci gaba da shelanta yaƙi a kan gwamnatin ƙasar da ma al'ummar wannan ƙasar suka yi watsi da shiga tsakanin su da gwamnati da wani ɗan ƙasar nowa yake yi wato suka rusa batun tattaunawa wannan kungiyar ce ta mayar da kunar bakin wake ya zama ɗaya daga cikin muhimman makamanta a yakin da take yi da gwamnati sai dai daga lokacin da aka samu sayin gwamnati wacce ta sauya manufa ta bai ɗaya ta yakin daga san zama teburin tattaunawa da tamil tigers zuwa ƙoƙarin murƙushe ta baki ɗaya sai labari ya sauya an bai wa sojoji umarnin su kawar da wannan kungiyar daga fadin kasar ta sri lanka ga nan aka samu sauyi da yanzu kungiyar ta zama tarihi su kuma sojojin kasar ta sri lanka sun zama abin koyi ga kowaɗanne sojoji da suke son samun nasara akan masu yakin sunkuru. wata hanyar ta fuskantar kalubale irin na najeriya shine irin wace wasu kasashe da ke wannan yankin na gaba ta tsakiya suka yi amfani da ita kasashe kamar su iraki syria lebanon da sojojinsu suka gajiya wajen fuskantar 'yan ta'adda sai suka bai wa al'ummar ƙasar fararen hula damar da su shigo a fuskanci wannan kalubale da ke fuskantar ƙasa. waɗannan rundunoyin da fararen hula suka kafa sun kasance suna yaƙi kafaɗa da kafaɗa da sojojin gwamnati waɗanda ƙarshe suka kai ga samun galaba a kan 'yan ta'adda tabbas a najeriya a jihar borno al'ummar birnin maiduguri sun kafa runduna ta farar hula a cikin unguwanni wanda wannan ne sanadiyar kafuwar nunar da ake kira ta civilian jtf wacce ta taimaka matuƙar gaske wajen fitar da 'yan ta'adda daga cikin birnin maiduguri da ma bin su cikin dajuka a faɗin jihar ta borno domin yaƙarsu? su to kome zai hana irin wannan dabara ta zama gama gari a najeriya a duk inda ake fuskantar irin wannan matsala da kuma kalubale na tsaro a matakin farko dai wannan ƙudiri ne na siyasa kafin ya zama na soja sai 'yan siyasar ƙasar, musamman ma dai shugaban ƙasar wanda shine babban kwamandan sojan ƙasar, ya ga cewa da akwai buƙatar haka sannan a baiwa sojoji umarni wanda hakan zai kai ga ɗaukar matakai a ƙasa saboda fuskantar irin waɗannan 'yan ta'adda abin da ake tsoro shine kada al'umma ƙasar su yanke ƙauna da cewa jami'an tsaron ƙasar za su iya murƙushe irin waɗannan 'yan ta'addar ya zamana sun ɗauki matakai na mallakar makamai domin ganin cewa su fuskanci 'yan ta'adda da hakan yana da hatsarin gaske a nan gaba ga zaman lafiya da tsaro a wannan ƙasa. To da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. saboda wannan ne kuma kawo karshen shirin shirye-shiryen mu na wannan safiyar amma da yake akwai dan lokaci a gaba ga Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniya amma a zagaye na biyu. Gwamnan jihar Borno a taron Najeriya babu Zulum ya bayyana wetar garkuwa da jama'ar da ake samu akan babbar hanyar Maiduguri zuwa da Maturu. da cewa gazawa ce ta sojoji wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu wajen kare rayuka da dukiyar al'umma gwamna zulum ya yi wannan furici ne a lokacin da ya ziyarci wuraren da wasu mahara suka yi awon gaba da matafiyar talatin da biyar akan hanyar maiduguri zuwa da maturu hanya ɗaya wadda ta rage zuwa jihar borno da yake ganawa da manema labarai a wurin gwamnan zulum ya bayyana matukar ɓacin ransa dangane da faruwar wani al'amari duk da cewa an jibge jami'an tsaro a kan wannan babbar hanya ya ce amma zahiri sojoji sun gaza wajen kare rayukan jama'a da kuma dukiyansu ya ce gaskiya wannan babban abin bakin ciki ne dangane da yadda ake ci gaba da awon gaba da matafiya tare da kashe wasu akan wannan hanya ta maiduguri har zuwa kano musamman ma a tsakanin maiduguri da damaturu bayan sace ɗaliban sakandare na kankara a jihar katsina duk kuma aka sace wasu matafiya 35 akan hanyar damaturu zuwa maiduguri wanda ake sa ran 'yan ta'addan kungiyar boko haram ne suke da hannu wajen sace mutanen wanda kuma har yanzu babu wani bayani akan makomarsu babban sakatar majalisar tsaron ƙasa a iran ya bayyana cewa babu makawa iran za ta ɗauki fansa akan kisan kasim suleimani babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar ta iran admiral ali shamkhani ya bayyana hakan ne a jiya a lokacin da yake ganawa da babban mai bayar da shawara ga shugaban ƙasar afghanistan kan harkokin tsaro hamdallah muhib a birnin tehran ya ci gaba da cewa matakin ɗaukar fansa da iran din za ta ɗauka zai shafi waɗanda suka bayar da umarnin yin kisan da kuma waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da kisan dangane da alaka tsakanin ƙasashen iran da afghanistan kuwa admiral ali shamkhani ya bayyana cewa alaka ce ta tarihi da addini da kuma al'adu da kuma makwabtaka wadda kuma alaka ce tabbatatta da babu abin da zai iya girgiza ta ya kara da cewa har kullum burin iran ɗe shine ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar afghanistan da kuma samun haɗin kai da fahimtar juna da sulhu tsakanin dukkanin bangarori na al'ummar ƙasar a nasa ɓangaren babban mai ba da shawara ga shugaban ƙasar afghanistan akan harkokin tsaro hamdallah muhib ya bayyana cewa a kowane lokaci za su ci gaba da kasancewa tare da ƙasar ta iran da kuma karɓar shawarwarinta kamar da kuma ya ce za su ci gaba da ƙara ƙarfafa alaƙa ta bunƙasa harkoki na kasuwanci da tattalin arziki a tsakanin su da ƙasar ta iran sarkin ƙasar morocco muhammadu na shida ya jinjina wa firaministan gwamnatin isra'ila benjamin netanyahu akan abin da ya kira ci gaban da aka samu wajen karfafa alaka a tsakanin su sarkin na morocco ya bayyana hakan ne a daren jiya a lokacin da yake ganawa da wata tawagar haɗin gwiwa ta amurka da isra'ila wadda ta isa ƙasar morocco a jiya a ƙarƙashin jagorancin jared kushner babban mai bawa trump shawara da kuma shugaban majalisar tsaro ta isra'ila mayor ben shabat a yayin ganawar sarkin na maroko ya bayyana cewa karfafa alaka a tsakanin gwamnatin maroko da kuma isra'ila yana da matukar muhimmanci kuma yana jinjina wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu akan haka a nasa bangaren shugaban majalisar tsaro ta isra'ila mayor bin shabat ya bayyana cewa alakar su da kasar morocco tana da gagarumin muhimmanci ga isra'ila ya kuma mika saƙon gayyata zuwa isra'ila da benjamin netanyahu ya aiki wa sarkin na morocco a yan ziyarar dai an rataba hannu a kan yarjejeniyoyi daban-daban tsakanin gwamnatin morocco da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila da hakan ya haɗa da janye visa a tsakanin jami'an diplomasiya na bangarorin biyu da kuma ma'aikata da masu saka hannayen jari kamar da kuma suka sanya hannu akan yarjejeniyar fara zirga-zirgar jiragen sama a tsakanin su ta jama'a masu harika a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar saudiya ta sanar da dakatar da dukkanin harkokin shige da fice a kasar sakamakon bullar sabuwar cutar corona gwamnatin kasar saudiya dai ta sanar da cewa dakatar da dukkanin harkokin shige da fice a kasar zai shafi dukkanin harkokin na zirga-zirgar jiragen sama waɗanda suke shiga ƙasar daga ƙasashen ƙetare kamar yadda kuma jiragen ƙasar masu tafiya zuwa ƙasashen ƙetare za su dakatar da dukkanin zirga-zirgar su hakanan kuma mahukuntan na masarautar saudiya sun ce wannan doka za ta shafi bangaren harkoki na jiragen ruwa da kuma iyakoki na ƙasa domin tabbatar da cewa babu shige da fice ta waɗannan hanyoyi sai dai dangane da jirage na ƙasashen ƙetare da suke cikin ƙasar ta saudiya har zuwa lokacin sanar da wannan doka za su iya ficewa zuwa su a duk lokacin da suke bukata saudiya ta ɗauki wannan matakin ne bayan da sabuwar cutar corona ta balla a ƙasar birtaniya wadda take ƙara tsananta tare da fargabar cewa za ta iya bazuwa zuwa sauran ƙasashe na duniya musulmi da dama a duniya sun shiga cikin halin rudu akan halascin allurar rigakafin cutar corona bisa zargin cewa an yi amfani da wani bangare na alade a cikin allurar tashar al jazeera ta bayar da rahoton cewa tun bayan da wasu bayanai suka bayyana akan cewa an yi amfani da wani bangare na alade wajen hada daga kafin cutar corona musulmi da dama a duniya dai sun shiga cikin rudu dangane da halascin wannan allura wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kamfanonin magunguna na wasu kasashe waɗanda suka hada da na amurka da kuma rasha gami da china da jamus suka sanar da samun rigakafin cutar ta corona kuma tuni aka fara yi wa mutane wannan rigakafi To masu sauraro ina ga da wannan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu a mitocin da aka saba. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniya muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. thank you